daga cibiyar makadarun hadisi salafiya kasin babban malaminmu muhammad awal adam wanda aka fi sani da albani zaria allah ubangiji ya cikin shiga rahma a yanzu da muke magana mun shiga daren laraba daren ashirin ga watan shawwal hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da bakwai ga watan hudu shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine darasi ne lambar ta arba'in da ɗaya insha Allah a cikin jerin giyar darussa na karatu wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama takbiri التكبير إلى التسليم كأنك تراها ولفن الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد muhammad الدين ابن نور alalbani Allah maɗaukacin sarki ya ji kanshi da rahma idan jama'a masu bibiyan ma wannan darasi ba su manta ba mun shiga gaban da malam ya fara bayani akan annahyu an qira'atul qur'ani fi ruku'i wato bayani game da hani da shari'a ta yi wajen barin karatun alkur'ani yayin da mutum ya ruku a baya mun ji abubuwan da shari'a ta shari'anta karantawa idan mutum ya yi ruku'u a sallah akwai tasbihat akwai ainihin wato addu'o'i da abubuwa makamancin haka wanda muka ji nau'o'i ko sigogi daban-daban har kusan guda bakwai to idan mutum ya yi ruku'u a sallah jama'a ba a karatun alkur'ani wannan shine zance mafi ainihin wato inganci tare da mun fara tattauna wasu matsaloli a darasin da ya gabata a yau muke fara fatan za mu karkare su insha Allah wanda a karkashin su har akwai wasu tambayoyi da wasu ƴan uwa suka yi wanda insha Allah a yau duk za mu yi wato yi ƙarin bayani a kansu idan ba a manta ba a karkashin wannan akwai wani hadisi da muka ji daga cikin hadisan da aka rawaito a karkashin wannan babi daga Aliyu dan Abi Talibin da ya kawo abubuwa da dama da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hani a kansu muka yi ji cewa malamai sun nuna akwai wani mai riwaya a cikin isnadin wannan hadisi wanda saboda shi malamai suka ni wato a raunata isnadin sai dai gaɓoɓin duk da suka zo a cikin bayanan kamar yadda muka fara mana ishara akwai hadisai tabbatattu da suka yi wato tabbatar da hukunce-hukuncen ina fata an gane hadisin shine malam Nasiruddin Albani ya kawo a cikin wannan aslu nasa da yake bayani kan wannan hadisi yake cewa thumma akhrajahu huwa wa Tayalisi wato yana magana Imam Ahmad kenan an hambal. ya sake fitar da wannan hadisi da shi da Imam Tayalisi an Isra'ila daga malam Isra'ilu an Abi Ishaqa daga Abu Ishaqa anil harifi daga wannan al'imamul hari wanda shine kamar yadda muka ji malamai suka raunata wato al-harif al'awar anhu shine ya ba da labari daga aliyu ɗan abi talib ɗin ga lafazin bari ku je da ya kawo shi ya ce aliyu ɗan abi talib ya ce mishi ƙala ni rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce da ni wato ni aliyu yake gaya wa wannan karatu ya ce ya ali ya kai ali inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina so maka abinda nake so wa kaina ina kaunar maka abinda nake kaunar wa kaina dan haka ga waɗannan wasiyoyi kai kokari ka kiyaye su wa akrahu laka ma akrahu li nafsi kuma ina kin maka abinda nake kiwa kaina ina kyamar maka abinda nake kyama wa kaina da haka doka na farko shine la taqra'u wa anta raki'un kada ka kuskura kai karatun alqur'ani a halin kana cikin ruku kaga shine muhallin shahid ina fata an gane asalin hadisin da muka ji a sama annabi sallallahu alaihi wasallam yake ala wa inni nuhitu an aqra'u alqur'an aqra'a alqur'ana raki'an aw sajidan ku saurara ku ni fa an hana ni karatun alqur'ani a halin ruku'u ko a halin sujuda ina fata an fahimta wannan hadisi abdullahi dan abbas kenan allah madaukakin sarki ya kara mushi yarda da shi da mahaifinsa to bayan wannan asalin abin da ya sa mala ya kawo hadisin sai ya kawo sauran abubuwa kuma da wannan hadisin ya zo da su gashi sai ce wala wa anta sajidu haka in kana cikin sujuda kada ka karanta alqur'ani nan ma ba muhallin karatun alqur'ani bane to nan ne sai muka fara tattauna maganganun da wasu malamai suka yi akan cewa wasu na ganin cewa idan abin da za ka karanta a ruku'u ko a sujuda yana da alaƙa da ayoyin addu'a to ko da ƙur'ani ce ayar in ka karanta a nan ba komai domin a wannan gabas kana karantawa ne a babin addu'a amma mun ji malamai ba su yi wato a haƙaƙe wannan a matsayin shi ne magana mafi inganci ba tare da malamai suka tafi akan cewa idan mutum ya karanta su ba za a ce sallar shi ta ɓaci ba musamman jumhur na malamai irin su imamu afwan abu hanifa da imamu malik da ashafi'i su sun tafi akan wannan amma imamu ahmad shine ya doge akan cewa barin karatun alkur'ani hani ne na haramci yayin da mutum yake ruku ko su gida su kuma waɗancan jumhur suna cewa Kara karahatu tanzihin hani ne na kyamatarwa da haka mutum ya bar shi shi yake amma in ya karanta sallar shi ta yi ina fata an gane suka kawo umuman wasu hadisai wanda a ƙarshen gaskiya kamar yadda muka ce inda tahqiq magana mafi inganci shi ne kamar yadda muka ji hadisin nan ya ce kada a yi to kada a yi din Allah ya sa mu dace to sai ya ci gaba da kawo waɗannan sauran abubuwa yake wala salli wa anta aqisu sha'rak sannan kada kai sallah kana ne kulla gashin kanka to anan ne wata baiwa Allah ta tambaya a darasin da ya gabata bayan da ta muka gama karatun take yin tambayar cewa shin wannan yana magana har da su mata sannan me ake nufi da cure gashin kai ko tara ko kulla gashin kai shin irin yadda mata ke yin fakin an sai da suke yi ko sai su sa ribon ko wani zare ko igiya su ɗaure gashi irin haka ake nufi to na farko dai wannan cure gashi da za a yi a tara shi a kulle shi shi ɗin ake nufi ya ka ne wanda mata ke cewa fakin ɗin nan an gane wannan da kyau ko Shi ne aka hana hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace umirtu an asjuda ala sab'i a'zum an umarce ni in yi sujuda akan gabobi guda bakwai sai yace wala akuffu ko akubbu sha'ru ra'si wala sayali sannan kada in kulle rigana ko kuma gashin kaina al-imamu nawawi yana sharhin wannan hadisin ya yi wato tabbatar da cewa wannan tara gashin da za a yi a kulle shi aka hana to inda malamai suka yi ƙarin bayani akan hadisin shine shin hadisin yana magana ne akan maza da mata duka wasu malamai suka ce eh da haka da maza da mata idan za su sallah to kada su kulle gashin kansu wasu kuma suka ce a'a da maza kadai ake yi banda mata saboda su mata ai gashin kansu al'aura ne sannan su ba sa bayyana wani abu na al'aura a cikin sallah kaga sanda suke sallah gashin nasu yana ainihin wato a takaye a cikin hijabi wanda suka rufe jikinsu da shi amma namiji shi gashin kanshi ba al'aura ba ina fata fahimta Dan haka shi ake magana akan cewa kai ya kulla gashin kai dama an yi hani ne game da kullun kamar yadda zamu ji a cikin hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa innahu kiflu shaytan saboda idan ka kulla gashin nan ka ɗaure shi a halin kana sallah to kaman ka wa shaidan kujera ne mazauni ne ne shaidan sai ya zo ya zauna a kanka Allah ya kyauta ina fatan an gane da haka magana mafi rinjayi shine maganganun malaman da suka ce hadisin yana magana ne ga maza banda mata ina fatan gane saboda waɗannan dalilai idan ka je ka karanta nailul Autar al-imam shaukani yana da maganganu da yayi akan wannan hadisi haka al-imam nawawi a cikin al-minhaj shi ma ya yi wato waɗannan maganganu ga kaɗan daga ciki bari ku malam yace qala an-nawawi rahimahullah ga abin da al-imam an-nawawi ya faɗi a cikin al-minhaj yace ittafaqa al-ulama 'ala an-nahy 'an as-salati wa thawbuhu wa thawbuhu mushmirun aw kummuhu aw nahwahu أو, أو رأسه معقوس أو مردود شعره تحت إمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء سيتي وهو كراهة تنزيه ونجيكو فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته أو صلاته yace abinda ake magana anan malamai suka ce hani da aka yi mutum kada ya sallah a halin ya kulla rigan shi na'am mutum in ya sanya riga masu faɗi to ba daidai bane idan ya zo yana sallah ya ainihin wato tura rigan ya kulla shi misali mutum ya sa babbar riga ko irin wa'annan riga da ake sawa masu suna alkyabba kaga aiki suna da faɗi zaka ga sun buɗe haka ko to idan ka zo kana sallah kan da ka tattara rigar ka kulle shi ko ka riƙe shi haka kana cikin sallah ba daidai bane haka mutum ya sanya rigan shi a cikin wando sai ya sa zaren wandon shi lalitan shi kenan ko ya sa bel ya ɗaure shi kuma ba daidai bane Allahumma sai wanda ya yi a bisa lalura ana fahimta da ke ko jama'a saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya illata yin hakan da cewa ka hana riganka su ma su yi wa Allah su sujuda sadda kake su sujuda domin duk wanda ya kulle rigan shi za ka ga rigan ba zai bude su juda ba a lokacin da kai su sujuda haka gashin kan ma daga cikin illar da yasa aka hana ke da haka ana son riganka ya baje a ƙasa yayin da kai su juda kai ka yi su sujuda riganka ma ya juda haka gashin kanka ana son yayin da ka tafi su sujuda su ma su baje yi wa Allah sabida amma kaga wannan ga irin al'ummomin nan ne da suke da gashi masu yawa irin buzaye an fahimta ko ko larabawa ko fararen mutane amma mu dama da yake gashin kanmu masha Allah <laughs> ga yi nan dama ɗan daidai ne ko to ba da mu ake ba dama sai ba yadda za ka kulle gashin kanko wallahu musta'an don haka ba daidai bane mutum ya zo ya kulle gashin ko kuma shine hannun riga ko hannun wani. irin waɗanda za ka ga sun zo sallah sai su nannaɗe hannun rigar da shi ma ba daidai ba ne haka wando mutum ya nannaɗe wando duka ba daidai ba ne jama'a saboda sabba lillahi ma ma wace wa mata yi. duk halittun Allah suna yi wa Allah tasbihi to kayan da kake jikinka su ma suna yi wa Allah sujuda suna yin tasbihi a yayin da kake yi Za ka ba daidai bane mutane sai a kiyaye wanda yake yin haka sai ya bari a nan ne muka gaya mana hadisin jikan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan a wancan karatun an yi kuskure ne ke a Zainul Abidin a al-Hasan dan Ali ibn Abi Talib al-Imam Abu Dawud shi ruwaito hadisi shine yazo yana sallah wata rana wani a bararren bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an-Nufair ko wani ne yana kallon shi sai ya zo yi sallah da gashin shi a kulle a kan shi daidai lokacin da ya sujuda sai wannan sahabi sai je warware gashi sai baje gashi gashin suka baje haka shine da ya yi da sallar a fusace sai ya waigo wai warware min gashi na sai wannan sahabin yake yi ce dan me zaka warware yake dan kakanka ya hana shi kenan sai sallama ina fata an gane to kaga wannan yana nuna a aikace sahabbai sun fahimci cewa yin hakan ba daidai bane kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka mutane sai a kiyaye to haka riguna babban riga ne mutum ga ya sassaba ya kukulle shi haka yana sallah ba daidai ba ne. an gane wannan da ko Allah madaukakin sarki ya samu dace to bayan wannan sai yake fa innahu a to sai maganar can da muke yi su mata su kiyaye hadisin bai hada da su a cikin hanyar ba wannan shine magana mafi inganci saboda kamar yadda muka ji su gashin sa ai dama al'aura ne da haka yana cikin kansu an fahimta ko yana cikin hijabinsu ko abin da suka yi lulluɗi da shi suka rufe jikinsu da aka gajin ma ba zai bayyana ba balantana an yi wato a magana kullewa ko rashin kullewa amma duk da haka sai wasu malamai suka ce ita ma da za ta warware gashi a sanda take sallah da yafi jama'a kan kuma da ke ko Allahu a'ala wa da haka cikin hadisi sai annabi ce fa innahu kiflu shaytan saboda wannan kulli da ake yi mutum ya kulla gashin haka to kaman kujera ne ko wani mazauni ne na shaytan sai ce wala tuqi baina sajdatayn sannan kada kai ika'u tsakanin sujuda guda biyu nan ma sai muka manta muka yi bayani cewa ika'u da aka hana shine mutum ya zauna akan digadiginsa ya kwantar da yatsun kafansa a'a ika'u kala biyu ne akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba tsakanin juda guda biyu ya halatta mutum ya irin wannan iqawo wanda za ka yi wato kace ya tsin kafafunka sai ka zauna akan jijjige ta baya in mun zo lokacin sujuda za mu wannan bayani insha Allah an fahimta ko to ikawun da aka hana shine irin wanda ka ga yara ƙanana su suka fi yin shi idan yaro ya zo zai zauna sai ya gotar da kafafun shi ta gefen daman shi da hagu ta daman ya gota shi ga dama haka ta ya gota shi sai ya zauna da ɗoyoyin shi a ƙasa an gane irin wannan zama ko to shine ikawun da annabi ya hana a sallah kuma an fahimta annabi ya ce wannan zaman shekaru ne da haka mutum ba a yi shi a sallah shi ma wannan hadisi ya tabbata da ya nuna rashin halarci wannan za mu zo mu ji hadisin a gaba abu na gaba sai ce wala ta'abas bil hafa kada mutum ya rinka yin wasa da tsakon kwanyi. yayin da kake sallah ka yi wato shagaltu da yin wasa da ƙasa irin yadda za ka ga mutum duk sanda ake sujuda aka taso sai ga yana ta kakkaɓe ƙasa shi ɗan gayu ko zai san ya ɓata jikin shi wani ya ta goge goshin shi wani duk sanda zai yi sujada sai ya share haka ya share duk wannan ba daidai ba ne jama'a kamar wasa kake yi a sallah kenan Allah ya kyauta sannan wala tafkarish zira'aita kada ka shimfiɗa zira'in hannunka in kai sujuda ka kwantar da su kamar da kare ka ke kwanciya to mutum baya yin haka a sallah na biya hana sannan wala tafta alal imani kada ka rika yi wa liman shishigi a karatu in yana karatu ya yi bata ne ko bai yi bata ba kawai ka ga mutum yana ta shishige mishi yana kai mishi gyara wannan ba daidai ne. mun yi bayanin ah, alfatu alal imam da kuma ladubban shi a baya sai ce wala ta hattam bin zahari kada ka yi zobe da ainihin wato zinari shi ma wannan an haramta an fahimta ko wala talbatil qafi kada kuma ka sanya riga silk an gane ko siliki haramun ne ainihin wato ga namiji sannan wala tarkadil mayafira wannan shine muke cewa dabbobi ne da ake hawa wa abin da ake sanya a kansu wanda ake zama a kai ya ke cewa sirri ko to ana yi mai wani irin ado da silk ko wani irin beza haka na zinari ko a sanya wani riga wanda yake na yi wato a hariri ne to shine annabi yake irin wannan sirrin to kada ka zauna a kan shi malamai suka ce saboda kafirai ne suke amfani da shi musulmai kuma an hana su amfani da ainihin wato alhari sannan kuma yana alamta nau'in girman kai za ka ga wanda ya yi zama irin wannan yana ganin shi wani na musamman ne zai samu wani jini da kai annabi yana nuna wa aliyu kada ya yi waɗannan abubuwa to a Shi shine gaban rashin yin karatu a halin sujuda ina fatan jama'a fahimta Allah ya samu dace to kamar yadda muka ambata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya faɗi menene abin da ake son mutum ya shagalta da shi ne ruku'u sai ya ce fa amma ruku'u shi dai ruku'u idan mutum yayi fa azzimu fihi rabbu azza wa jalla to ana son mutum ya girmama Allah mabuwayi ne da daukaka an gane wannan da ke ko ma'ana mutum ya ta girmama Allah ta hanyar faɗin subhana rabbiyal azim kaga azamtar rabba ka girmama Allah shine subhana rabbiyal azim da haka a ruku ake cewa subhana rabbiyal azim amma an je sujuda to subhana rabbiyal a'la shi ake faɗi a wannan ina fata an gane mun ji dai askar na ruku duka baki daya wa amma sujudu to in kai sujuda kuma fa sai annabi yake fajtahidu fi du'a sai kai kwazo wajen yawaita addu'a saboda sai annabi yake fa qaminun an na ku, wato wannan gaba ne wanda ake sa ran duk abin da mutum ya roƙa to ba a mai da wannan abin Allah zai karba shine manan kaminun ai jadirun wa ya dace kuma tabbas za a karba addu'an da kai da haka sai annabi ya kwadaitar da al'ummansa su rinka yawaita addu'a a cikin sujuda to ire-iren waɗannan hadisan shine wasu suke amfani da umumansu wajen cewa duk abin da ka ga dama za ka iya rankayowa ka yi ta a cikin sujuda amma za mu zo babu sujuda insha Allah ba da jimawa ba za ka ji su ma akwai addu'o'i da zikirori da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka su ma din su ne kaɗai ya dace ka yi a cikin sujuda saboda faɗin manzon Allah sallu kama ra'aytu muni usalli domin annabin da yake ku yi kwaɗayin addu'a a sujuda ai shi ma yayi sallah ko bai yi ba kuma a sallar shi yayi sujuda ko bai yi ba to duk abin da ya kamata a yi annabi yi? ko akwai wani wanda zai fi manzon Allah iya kwaɗayin addu'a a sujuda ba zai yi ba to tun da annabi ya yi kuma ya karantar kuma an ruwaito to ka tsaya akan na annabi shi ne ma'anan kwaɗayi ba wai kai ka ƙirƙiro naka ba ballanta naka bai da muka yi ta magana wasu su ce wai koma da wani yare ne ma za ka iya duk wannan gaskiya ba daidai bane Allah ya kyauta wasu kuma sai suke cewa idan a sallar nafila ne babu laifi kana iya yin wasu addu'o'in to amma shi ma nafilin annabi duk ya riga mu yi da haka duk wani abu da yake alkhairi to annabi ya riga ya mun shi sai sa annabi Allah madaukakin sarki yake mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manzon Allah sallallahu alaihi abun koyi kyakkyawa yake gare shi da haka mu koyi alkhairai shi to duk wani abu da ya kamata annabi ya karantar kuma ya aikata to mu yi abin da annabi ya yi shine mana zama lafiya idan ka je kai wanda annabi bai koyar ba to ranar tashi alkiyama in aka ce wa ya sa ka me za ka ce wa Allah ko kun fahimta su tabbas mutum ya tsaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ci mishi salama kuma an gano wannan ko kada ka zamo daga cikin waɗanda za su zo ranar tashi alkiyama suna cewa ya laita ni takhassu ma'ar rasuli sabila kai san shi ya riƙi wani ya ji shi haɗe da manzan Allah bayan shi Allah kuma manzan Allah kaɗai ce a yi ya ce wa in tuti'uhu tahtaju idan kuka bi shi to kun shiri ati'u Allah wa ati'u rasula to in har akwai abin da annabi yayi kuma ya ce mana mu yi to dan ne kuma kai zaka bar na annabi da wanda yayi da wanda ya ce a yi ka ɗauko wanda wani ya ce wai kana iya yi Allah ya sa kun fahimci gabar inda misali inda annabi ya bada dama ne a buɗe to wannan ana iya shigar da fahimtar maluma ce amma wannan ana ce maka an ruwaito maka daga manzon Allah ga abin da yayi to kaga bai kamata a ce ka bar na manzon Allah ka koma kana yin na wani ba wannan shine wato muhallin niza inda ake ɗauki babu daɗi game da ainihin wato mu da muke cewa manzan Allah shi ne kaɗai abun koyi wannan shi ne fahimtar magabata shi yasa hatta su kansu sahabban wanda su ne salafu da suka biyo bayan manzan Allah kai tsaye duk wani abu in za su aikata sai ka gayya su ya junansu sai su rinka cewa mai manzan Allah yayi haka ne ko ba ka bane idan ka zo ka aikata wani abu da annabi bai yi ba to sai ka yi musu bayani ba cewa waye sa ka umar wata rana yana zaune sai ji wani yana karatun qur'ani ba da qira'at da ya sani ba kaman ka ce bai ma bari ya ne sallan ba kawai sai je ya ciyo ya yace wannan karatun daga ina yace ka sake ni mana dan huta yace wallahi ba zan sake ka ba kai karatun da ba mu je daga bakin manzon Allah ba yace annabi ne ya koya mai yace mu je wajen annabi a takume kai shi gaban manzon Allah manzon Allah yace Umar kenan lafiya yace ba ka karatu yayi <laughs> yanzu Allah ya ce kamar yaya ya ce akwai karatun da ka koya mana na ji yana nashi karatun ba irin shi ba sai manzo Allah ya ce to saka shi muji wani karatu kai kai bawan Allah sai ya karanta da irin qira'an da yi manzo Allah ya ce haqqun kadhalika nadar gaskiya ne haka aka saukar kai kuma Umar karanta naka kai ma in Umar ya karanta nashi shi ma manzo Allah ya ce shi ma haqqun kadhalika nadar kai ma naka daidai ne da haka da naka da nashi babu wanda ya kuskure to kaga a irin wannan ka duba fa Umar bai san da karatun bane amma bai kyale shi ba amma yanzu da aka zo gaban manzo Allah annabi yake duk daidai ne kaga matsala ya kare ko bai kare ba aha so in aka samu sabani wanda yake tanawu'i to anan dama ba a musu duk wanda kai duk daidai ne shine ire-iren waɗannan azkar da muka ji a ruku'u sigogi kaman guda bakwai yanzu sai kai kai ruku'u sai ka ce subhana rabbiyal azim sai wani ya ruku'u sai ya ce subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh akwai wanda ya kuskure cikin ku duka daidai ne saboda duka daga manzon Allah ne to amma sai wani ya zo ya ruku sai ya ce subuhun qudus rabbul malaikati war ruh wani kuma sai ya zo ya ce rabbana atina fid dunya sai a ce to kai da kace rabbana atina daga ina sai a ce ai malamai sun ce in an yi ba komai sai a ce kai wanda annabi jama'a kun fahimci bayanin ko kaga ba wai wani abu ne na kare jijiyan wuya ba bayani ne wanda yake tabbatar da a mai da haƙƙi zuwa ga ma'abocin haƙƙi kuma shine kaɗai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba a yi wa manzon Allah gyara ko ƙayi ko ragi akan abin da ya karanta na shari'a amma duk inda ya zo da abu da faɗin bayani to anan sai a bar shi da faɗin shi kai yanzu baka isa ka ce wanda yayi naka shine daidai wanda yayi wanda ba naka ba shi kuskure saboda majal ne ne fadi amma akwai wuraren da annabi yayi iya bayanin da ake so a yi a wajen to tsaya akan wannan jama'a an fahimci wannan ka'ida ko Allah ya samu dace da haka kun ji a nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce faqaminu shine dalilin bayanin da muke yi a cikin sujuda ku yawaita ku matsa ku dage ku yi mayanta na addu'a saboda wuri ne wanda duk abin da aka roƙa ba a maidawa saboda babu inda bawa ya fi kusanci da Allah kamar lokacin da ya aje goshi shi a ƙasa yana yi wa Allah sujuda za mu zo babin sujuda za ku ji wannan karatun an fahimta ko ba na ke ce fajitajidu ku kwaɗaitu fi du'a'i wajen addu'a to kaga da annabi zai faɗi cewa addu'ar ku dubi kalman da aka rubuta sai aka ce fajtaidu fi du'a'i addu'a sai zo da alifin da lamu inda za ka gane ashe ba wai kowace addu'a ake son kai ba kenan wato addu'a al-ma'sura al-warida an nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo aka ruwaito daga manzon Allah shi yasa ya zo da alifin da lamun kenan addu'a ba kowane iri ba wasu sanannun addu'a ne to waɗanne ne sai ka su ne waɗanda annabi ya karantar sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka cewa a kwadaitu sai zan ba wai ana cewa kowa ya abin da ya ga dama ba ke jama an gane wannan ke ko wannan kalma na qaminun malamai suka ce ana iya karantawa ta hanyar yi wa mimun din nan fataha kana iya cewa faqamanun shi ma ya halatta ina fata an gane wannan sai zama akan masdari kenan wancan kuma sai zama akan sifa idan ya zo akan masdari kaga ba za ka iya tasniya ba ko jami'i amma ya zo akan sifa kana iya tasniyan shi kana iya jami shi wasu malamai ma suka ce akwai lugatun salisa akwai yanayi na uku da ake iya karantawa shine sai a ƙara ya'un tsakanin nimun da nunun sai zama faƙani nunun shi ma na iya karantawa a haka zama an gano wannan ko Allah ya samu dace to bayan da malai ya gama wannan da kuma yi wato bayanai da kuka ji sai malai ya ce Ali itidalu min ar-ruku'i wa ma yaqulu fi to yanzu an gama bayanin me ake son a yi a ruku'u me ba a so ko ga yadda ake yin shi ga abin da ainihin wato shari'a ta karantar me ya rage maka yanzu to shine ɗagowa daga ruku'u to yaya ake yunkura a ɗago daga ruku'u sannan in aka yunkura aka fara dagowan me ake faɗi hadisifan sallar manza Allah ke komai sai an koya maka shi dalla dalla an fahimta ko in ka ga dama ka ce gwari gwari domin ka gwari ya fi kowa iya bayanin abu a fahimta eh shi baya maka coji zai fito da komai wani wake hmm. da haka sai malai ce sun makana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yarfa'u sulbahu min ar-ruku to yayin da mutum ya gama azkar na ruku yayi su adadin da ake bukata uku uku ne biyar biyar ne a gwargwadon abin da aka samu bayan natsuwa da kuma tsawaita gaban gwargwadon bukata to sai ka yunkura kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yunkura ya tashi daga ruku sallallahu alaihi wa alihi wasallam to jama'a kaji inda mu da muka ce za mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda muka yi zarra kenan daga duk wani wanda bai dauki wannan manhajin ba la siyama batattun da suka ce wai su qur'ani zalla kike aiki da shi jama'a fahimta ko da suka ce suna eh, aiki da ƙur'ani zalla kuma suka zo suna yin sallah in ka tambaye su irin sallar da suke yi a ina suka samu shi a ƙur'ani ba za su iya kawo maka hayan ba amma da yake jahilai ne sai su ta yawo a ƙur'ani suna tsuntsunto kalmomi ina fata an gane suna tsuntsunto kalmomi sun zai suke shi ne hujjansu kaga wannan babu jahilci da ya kai wannan abin da ya sa na kawo wannan shi ne. an tambayi wani batacce ne daga cikin waɗanda suke ce suna ainihin wato bin wannan fahimta na ƙur'ani zalla cewa me yasa kuke ruku'u a sallah sai suka ce ai Allah ya ce warka umar raki sai ka ce to sallamna tasliman jadaliya mun sallama saboda kada ya jayayya to ka gama ruku'u daga ruku'un ne zaka yi zai dago ko to kawo mana ayan warka umar rafi'ina akwai shi a ƙur'ani wallahi babu dan haka duk wani ɗan kada kato in ya zo sallah in ya rufu in ya kuskure ya ɗago ya saba wa ƙur'ani ta <laughs> gaya zai yi kenan <laughs> sai ya bushe a wajen na fata an gani wallahi jama'a ba inda zai karanto aya da yake ya dago a ƙur'ani babu shi amma kaga mu da muke aiki da hadisan manzan Allah muke aiki da sunnar manzan Allah zama gano wannan muke ko wanda sunnar ita ta yi mana bayanin alkur'anin ma gaba ɗaya. kaga mu yanzu muna da hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ruku yana dagowa shi yasa mu a sallan mu ta mu ta musulmai in muka yi ruku muke dagowa jama'a kun sa su so ga hujja ثم كان sannan زن allah صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنتي يرفع صلبه sai ya dago kashin bayan shi kashin baya shine sul ka san ai shi ka kwantar ko yayin da kai ruku'u to yanzu sai ka dago shi ka ƙara miƙewa minar ruku'i ka taso daga wannan ruku'u kuma in ka tashi tasowa ga abin da zaka ci qa'ilan sai ka ce sami Allahu liman hamidahu ubangiji Allah ya ji duk wanda ya yaba mushi ya gode mushi Allah ya ji ina fata gani wannan hadisi kamar da muka ambata hadisi ne tabbatacce al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka al-Imam Muslim da sauran malamai wannan lafazin da muke karantawa ma lafazin al-Imam al-Bukhari daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara mushi yadda to kuma ba iya nan ba wannan bawan Allah nan da muka ji hadisin shi tun farkon karatun nan kun tuna shi wanda ya zo ya salla mara kyau a gaban annabi annabi ya ce je ya sake sallah shi ma sai da annabi ya koya mai cewa in kai ruku'u to ka dago kaga wannan karatun ma a cikin sunna take babu shi ka same shi inda za a kawo maka ayan da kai wannan magana shi ma sai dai a cikin hadisan manzon Allah to a ina annabi ya umarce shi cewa ya daga shi ce wa amara bi zalika al musi'a salatihi sannan annabi ya umarci wannan mutumin wanda ya batacciyar sallah ko ka ce almusi'u salatihi ko a ce salata hu duka akwai ainihin wato muhallin da zaka zo yin waɗannan wasulla ne annabi yace mishi yace la tatimmu salatan li ahadin minan nas ka sani sallan mutum ba zai taba shiga ba kowaye shi in yi sallah sallar shi ba za ta shiga ba hatta har sai ya nabi rinka mai bayani dalla dalla yace kabbaran harama ko bayan kabbaran harama thumma yarkau sai ya ruku daga ruku fa thumma yaqulu sami Allahu liman hamida sannan sai yace sami Allahu liman hamida hatta yastawi qa'iman har sai ya sake komawa ya daidaita tsaye kaga daga na annabi ya koya mishi ashe kaga wannan shine sallan mu musulmai masu bin Allah da manzansa wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa to idan manzon Allah ya dago kansa sai ya ainihin wato daidaita shine ma'anar istawa sai ya daidaita hatta ya hudu au ya huda kulla faƙarin makanahu har sai kowane ƙashi da ke jikin shi ya koma ya sake zama a mazauninsa domin yayin da kai ruku'u kaga kayi mubin wasu gabobin ƙashin jikinka sun fita daga mazauninsu to idan ka miƙe ana son ka tabbata a tsaye har sai kowane ƙashi ya koma ya zauna a asalin yadda yake to yanzu ka gama tabbata daga ruku'u me wannan karatun yake cewa kenan ashe kenan idan ka ɗago daga ruku'u in baka tsaya kowane ƙashi ya koma mazaunin shi ba har yanzu miƙe wanka da yi ba shine irin masu wannan sallah na tsaro saurin nan ko kaga mutum ya ruku Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allah ai baka dawo ba har yanzu baka tsayu ba ma gano wannan ko za mu zo mu nuna mana aikace insha Allah to yayin da ka dawo ka tsayi ka tsaya a tsaye cak to sai kuma ka yi shine sai mana yake cewa makana ya kulu wa huwa qa'im bayan ka tabbata a tsaye to sannan kuma sai ka ce rabbana walakal hamdu ubangijinmu kuma yabo da godiyar dama ta kai kai ne ka cancanci yabo da godiyar ina fata an gani. wa amara bi zalika kullu musalli kuma annabi ya umarci duk wani ne sallah yayi haka mu'tamman aw ghayri kana bin liman ne ko ko kai kaɗanka kake sallah fa qala aina annabi wannan umarnin inda annabi yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah to wannan wata mas'ala ce zamu tattauna yanzu shine malam yake son ya mana ishara kun ga malam cewa yi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan yana tsaye an fahimta ya gama karatun fatiha da sura sai ya kabbara ya tafi ruku'u haka muka ji ko to a cikin ruku'un ne zai yi duk abin da ake yi na tasbihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sau uku sai ya yi wato yunkura yanzu yanzu muna son mu bayyana daidai karatun da muka karanta yayin da kai yunkura za ka tabu shi ne sai ka ce sami Allahu liman hamida an fahimta da haka wannan lafazin sami Allahu liman hamida to zikiri ne da ake yi na ɗagowa daga ruku'un da take bayan ka tsayu ka tabbata a tsaye kowane kashi ya koma mazauninsa to yanzu a tsaye sai kuma a ji ka ce rabbana wala kalham ashe kaga abubuwa ne guda biyu kuma kowane da inda ake yi to shine ake ce maka da na ɗagowan da na tsayuwan da wanda yake bin liman da wanda yake sallah shi shi kadai to duka haka zai yi kaga wanda yake nuna ashe ba raba aiki ake tsakanin liman da masu bin shi ba irin yadda da dama masallatan mu muke yi limamai da dama to shi sami Allahu liman da kawai yake da haka in ya tsaya kawai sai ya basa ba haka bane su kuma mu ba sa yin na dagowa sai dai su kuma su ce rabbana raka su dukkan sallar su bai cika ba abin da ake sa a gane shi dukkan sun yi ne a sallah kenan yanzu menene abin yi da liman da mamu kowa zai yi zikirin dagowa kuma kowa zai yi zikirin tsayuwa kamar yadda da za a tafi rukuni kowa ya kabara ko bai yi ba na liman ya ɗauke wa na mamu na mamu ya ɗauke wa na liman to haka in za ka ɗago liman ba zai maka aikinka ba kai ma ba za ka yi wa liman nashi ba da haka zikirin ɗagowa sami Allahu liman hanga. zikirin tabbata a tsaye rabbana wa lakal an gane wannan bayani ko to bari ku ji ainihin tattaunawa da za a yi sai malam yake cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya aikata hakan duka kuma ya ce kowa ya sallah irin yadda aka gaishe yake sallah to abin da ya jawo wannan iskaliyar shine an samu lafuzan hadisin ne suka zo a wasu sai ba su yi wa wasu hadisan kyakkyawan fahimta ba ko kuma suka fahimce su a ainihin wato da kuskure wannan yasa suke raba aiki tsakanin liman da wani ma ladan ne ma ko eh tsakanin liman da ladan wasu ma mun ma ba ma sa cewa komai wala sami Allahu liman hamida wala rabbana wa lakal hamd zai bar wa liman sani'a ya bar wa ladan rabbana wa lakal hamd to kaga ji sallan ya fi samun kasu fiye da liman da ladan an fahimta ko wannan matsala yan uwa masu albarka inda asalin abin ya faru shine akwai lafazin hadisin da zamu zo mu ji insha Allah yanzu din nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma ku sani cewa an shar'anta liman ya rinka jan ku sallah ne saboda ya zame muku abin koyi da haka kada ku yi komai a sallah sai in liman ya fara yi aikin liman ke ne, an fahimta da haka idan liman ya zo zai fara sallah kada ka riga shi yin kabbar harama ka yi haƙuri ka saurara har sai ya yi idan ya yi kai ma sai ka yi to haka in ya tafi ruku'u kada ka riga shi tafiya ka bari sai ya yi sannan sai ka yi haka dagowa haka duk abubuwa da ake yi a sallah to a cikin wannan bayanin sai annabi ya ce wa idza qala sami'a Allahu liman hamida idan liman ce sami'a Allahu liman hamida fa qulu sai ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamd ya Allah ubangijinmu abun bautanmu yabo da godiya naka ne kai ka tabbata wato ka cancanta a yabo da godiya to kaga a zahiri wannan kaman annabi ya raba aiki kenan ko tunda ya ce idza qala al imam idan liman yace sami Allahu liman hamida fa qul Allahumma rabbana wa lakal hamd ku sai ku ce kaman an ce liman ya faɗi wancan ku kuma ku ce wannan haka zamu fahimta ko to ba haka hadisin yake ba ba haka hadisin yake ba ina fata an gane yanzu zamu zo mu ji tattaunawan malamai da kuma bayani game da yadda aka fitar da yadda hadisin yake amma kafin mu ji a cikin littafi bari mu bayanin a a a a of karatu na farko dai kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tsaya a gaban sahabbai ya yi sallah shi kadai da ya idar da sallar sai ya ce musu kun ga yadda nayi sallar nan to haka kowa zai yi wannan sallar. kun ji wannan a wannan sallar da annabi ya yi ya ce sami Allahu liman hamda da zai dago ko bai ce ba da ya tsaya ya ce rabana wala kalam ko bai ce ba to kuma da ya gama sallar sai ce kowa ya yadda nayi ko wannan kuma ya haɗa da liman da mamu Ta ji bayani na farko bayani na biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi da farko wato an shar'anta faɗin sami Allahu liman hamida ne kawai sai daga baya aka saukar da dokan faɗin rabbana wa da haka a farkon lokaci idan annabi ya dago ne sani sami Allahu liman hamida su ma mamun gaba ɗaya sani Allahu liman hamida suke dagowa suke da haka a lokacin babu ainihin wato ƙarin rabbana wa lakal hamd to da aka shar'anta faɗin rabbana wa lakal hamd shine sai annabi ya musu wannan ƙarin karatun kenan kafin wannan karatun dama kowa na cewa sami Allahu liman hamida sun riga sun san da wannan karatun da haka ba sai an ce su ce ba Allah ya sa an gane sabon karatun da ake son ku fahimta kawai shi za a gaya muku yanzu domin idan liman ya dago dama za ku biya ya dago ya ce sani Allahu liman hamida to shi rabbana walakal hamdu zai faɗi ba za ku ji shi sanda yake faɗa ba saboda sanda ku kuke cewa sani Allahu liman hamida din shi kuma yana cewa rabbana walakal hamdu jama'a an gane ko so tunda ba za ku ji nashi ba ba za ku san ya faɗa ba shine ta aka ce muku to ga karatun da yake yi ku ma ku faɗa kun ji dalilin cewa faƙulu kenan ba wai an gaya musu wannan ne don a raba masa aikin ba an fahimce da bayanin yake yanzu ko da haka daga nan sai ka gane ashe abin yana kan kowa liman zai ce lissani Allahu liman hamida kuma zai ce rabbana wa lakal hamd mamu za su ce sami Allahu liman hamida kuma za su ce rabbana wa lakal kuma kowanne da inda ake yi shi wannan yayin yunkuri da dagowa wannan kuma yayin an gama tabbata a tsaye ake faɗi shi kun gane wannan bayanin to bari ku ji abin da malam zai faɗi yanzu zamu dan karanto mana ne a hashiya kan kasa malam yace wannan hadisi huwa min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu وقد مضى في أوائل الكتاب في الصلاة قائدا wannan hadisin abu huraira ne mun karanto cikakken lafazin shi tun a baya wa kad akhrajahu muslim min turuqin an al-imam muslim ya fitar hadisin ta hanyoyi da dama daga dai shi abu huraira wa min hadisi anas aiba kuma hadisin ya zo daga sahabi anas har ila yau wa aisha haka ummuna aisha inda shaykhaini a wajen su bukhari da muslim duka wa kad sabaqa takharijahuma hunaka tahrijin ya gabata da haka yanzu ba za a yi tahriji ba bayani kawai za a yi wa fil bab an abi musa al-ash'ari wa qad madha fi ta'min a cikin babun akwai riwayar abu musa shima wanda ya riga ya gabata wajen cewa amin da haka nan ma za mu yi wani ƙarin bayani game da amin wanda za ku ji shine kusan irin hukuncin da na wannan shi ma ina fatan gane shi yasa malam jamilu yana kusa akwai wani a bayani kwanaki da muka yi da shi yau zai ji ƙarin bayani sha Allah mala yake wa an abi sa'id wa qad taqaddama fil lawaye wa kullu ha a hadisu sahiha dukkan hadisan nan sun inganta wa qad ihtajja biha man haffa al mu'tam bit tahmid dun imam to kun ji magana yanzu zai fara shi yake to da wannan hadisin ne wasu malamai suka yi hujja cewa mamu to su kadai rabbana wala alhamdu za su faɗi banda liman saboda su aka ce wa faƙulu a fahimtansu wa hum man zakarna anifan kun ji ko su ne waɗanda muka ambata a ɗazu kama annahum ihtajju biha ala annahu laysa lil mu'tammi an yaqula sami Allahu liman hamda kuma waɗannan malaman suka ce liman shi kadai zai ce sami Allahu liman hamda banda mamu قال Hafizu في الفتح barka ji معلمان da suke bayani al-imam ibn hajar a cikin fathul bari da zo zai sharhin wannan hadisin da muke karatu akai sai ce, walaysa fi siyasi ma al-man'u min zalik wannan hadisin babu dalilin da yake nuna cewa liman ba zai ce rabba na walakal hamdu ba kuma babu dalilin da yake nuna cewa ma mu ba za su ce sami Allahu wani hamida babu dalilin a cikin hadisi me yasa sai ce li anna sukuta an shay'i la yaqtadi tarka fi'li a cikin hadisin ai ba ku ji annabi ya ce la taqula al imam rabbana wa lakal hamd ko ya faɗa bai faɗa ba an fahimci haka ne saboda ba a ji annabi ya ce liman ya ce ba to rashin jin an yi magana akan abu baya nuna an hana yin wannan abu kuma an gane wannan ke ko misalin wannan shi ne sai ka ce wa mutum ka shiga kan ɗakin ka ɗauko min rigana misali kaga ka ce ya ɗauko riga da ya shiga ɗakin sai ya ɗauko riga sai ya haɗo da hula saboda ya san fita za ka yi shin za a ce ya yi laifi da ya ɗauko hula yanzu amma da aka ba shi saƙon an ce ya ɗauko hula wannan sakon da aka bashi kuma ya nuna cewa banda hula zai dauko bai nuna ba duk da ba a faɗi hulan ba cewa ya dauko riga to yana iya hukunta haddan hula saboda ka'ida za a fita mutum babban mutum mai sifa ta kamala an san in zai fita zai sanya riga ya sanya hula Allah ya sa an fahimta to shine anan dan an faɗi ɗaya bai nuna an ce kada ya faɗi ba abinda malam ibnu hajar yake cewa kenan shirin da aka ji annabi yayi ba dalili ne yake nuna cewa kada yi ba sai ya ce ah, muktabahu na'am abinda za mu hukunta na wannan zancen shi ne, annan ma'muma yaqul lallai mamu za su ce rabbana wa lakal hamd ba qaulul imam bayan liman ya faɗi nashi to su ma za su faɗi nasu ah, fa amma ah, man ul imam min qauli rabbana wa lakal hamd falaysa bi shay' yace amma cewa wai liman kada yace rabbana wa lakal hamd yace wannan ba magana ne za a waya ba da annahu sabata domin ya tabbata anna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana yajma'u bainahuma shi manzon Allah ya tabbata yana hada su duka to tunda shi manzon Allah na hada duka kuma shi aka ce ai koyi da shi to kaga kowa ma sai ya hada duka ke qultu sai malam Nasiruddin Albani yace na'am wannan magana Hafiz Ibn Hajar to irin wannan magana shine a wajen amin ma wa kadhalika man'ul ma'mum min qawli tasmihi laysa bi shay'in aiba haka kuma ma mu a ce wai kada su ce sami Allahu liman hamida wannan magana shi ma babu hujja wa li umumi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama saboda kuma umumin magana manzo Allah da yake sallu kama ra'aytumuni usalli walil hadithi alladhi ba'da da kuma hadisin da zai zo baya haka da nabi yake cewa ma ju'ila al-imamu li yutamma fa inna min al-ihtimami bihi yana daga cikin koyi da liman an ya kula bi kauli ka faɗi yana abin da liman ya faɗa domin ka ji ai farkon hadisin an ce an sanya maka liman ne domin ka rinka kwaikwayon shi ko to ya nuna duk abin da liman ya yi duk abin da liman ya faɗa kai ma ka yi kuma ka faɗa liman ba yana cewa sami Allahu liman hamida ba to kuma an ce kai koyi da liman kai ma sai ka ce sami Allahu liman hamida sai ce illa na dalil sai fa in akwai abin da dalili ce in liman yayi to kai kada kai kal qira'atu wara al imam fil jahriya kamar yadda muka ji a baya cewa in liman na karatu a bayyane kai ma mu ne zaka yi shiru wannan akwai dalili karara da yake man kana lahu imamu fa qira'atu al imam lahu qira'a jama'a gane wannan ko amma nan tunda ba a ce kai shiru ba to mai maimaita irin abin da liman ya fada ما ليس على ما سبق بيانه في محله وذلك قال الحطابي في المعا... المعالم الإمام الحطابي بيدرس معالم السنة قابل لي كي تواشيما يتي قلت وهذه الزيادة وأن قارن آه سوى ربنا ولك الحمد يعني التسمية wa in lam takun mazkura fil hadisi nasfan fa inna waha ma'amurun biha al imam kun ji ko yace ko da cikin hadisin ba a ji an ce liman yace rabbana walakal hamdu ba Ya ce amma kuma tabbas an umarci liman da ya haka wa qad saboda ya zo a cikin hadisin annabi yace innama ju'ila al imam li yutamma an sanya muku liman ne domin ku yi koyi da shi fa kana hadha fi jami'i aqwalihi wa af'alihi da haka wannan yana hukunta duk abin da liman ya faɗa da abin da ya aikata wal imam yajma'u bainahuma kuma liman yana cewa sami Allahu liman hamida kuma ya ce rabbana walakal hamd wa kadhalika al ma'mum haka kai ma da kake bin liman wa inna ma kana al qasd bima ja'a fi hadha al hadith mudarakata ad du'a wal muqarana bain al qawlayn yace abin da hadisin ne yazo da shi shine ya nuna maka lokacin faɗin kowanne ba wai ana ce ka faɗi ɗaya ne ka bar ɗaya ba ina fatan gani gane wal amru bi istifa'i jami'i ma yuqalu fi dhalika al maqam kuma umarnin yana hada abinda ake faɗi a waɗannan gaban duka iz qad waqa'at al ghunya bil bayan al mutaqaddim saboda akwai abinda zai ishe ka cikin bayanin da ya gabata fa ana min isharar lokaci ina son karanto mana maganar nawawi ne wanda shine zai ƙara fitar da matsalar insha Allah gashi sai malam yace wa nahu kwatankwacin wannan magana na yi wato malam abu Suleiman al-khattabi shine maganar da al-imamun nawawi wa ya yace ya mafi na khattabi fitowa karara qaulun nawawi shine zance al-imamun nawawi fil majmu wanda ya faɗi a cikin wancan littafin al-majmu sharh muhazzab yace inna ma'anar hadith bari ku ji ma'anar wannan hadisin cewa idan liman ce sami Allahu liman hamida ku ku ce rabbana walakal hamd ga ma'anar hadisi yake kulu rabbana lakal hamd ma'a ma qad alimtumuhu min qawli sami Allahu liman hamida abinda ake cewa shine ku ce rabbana walakal hamd tun ta dama can kun riga kun san cewa kowa na cewa sami Allahu liman hamida da haka ba ta an ƙara ce muku ku ce sami Allahu liman hamida kuma ku ce rabbana kaga an samu mai manzanci dama wancan sanannen abu ne kowa na yi wanne ne ba a yi da shine rabbana wa lakal hamd to yanzu an kawo muku sabon karatu ƙari akan wancan kun fahimta ko wa inna ma khuffa hadha bi dhikri me yasa yanzu nan aka kebance shi da ambato sai ce li annahum kanu yasma'una jahra nabi sallallahu alaihi wasallam suna jin muryan annabi in ya bayyana cewa sami Allahu liman hamida fa innahu sunna fihi al-jahr domin sunna a wajen dagowa shine a bayyana sami Allahu liman hamida wala yasma'una qawluhu amma ba sa jin lokacin da annabi zai ce rabbana lakal ham an fahimta domin lokacin da liman yace sami Allahu liman hamida yana gama tsayuwa mu ma mu ba tasowa muke yi ba to in muka taso mai muke cewa sami Allahu liman to shi kuma liza ya riga ya tsaya tintin da aka san da mu muke cewa sami Allahu liman hamida shi ya fara cewa rabbana lakal ham da aka ba za mu ji rabbana wa lakal hamd din liman ba to tunda ba za mu ji ba za mu ɗauka ba abin da ake cewa kenan ko sai annabi yace a'a akwai rabbana wa lakal hamd haka kuma ku faɗa kun fahimci karatun yanzu ko yawwa da haka sai imamun nawawi yake cewa a na'am فإن السنة فيه الجاء ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا كن بنيكو دومينا فإن ربنا ولك الحمد السرا شيء كما سبق بيانه وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي كما داما سنسان مغانا من الله بيكي شيء مسو في صلى إرن يدسك غنشي نائي مع قائدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا da kuma wato sanin cewa dama ana koyi da manzan Allah ne take babu kaini wa kanu yuwafiquna fi sami Allahu liman hamida kuma dama sun dace da shi wajen cewa sani Allahu liman hamida falam yuhtadda ila al-amri bihi da haka ba a bukatar sai an sake cewa su fada wala ya'rifuna rabbana lakal hamd karatun da basu sani ba dama shine rabbana wa lakal hamd fa umiru bihi da haka sai aka umarce su da yin wannan kuma mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya samu dace in wa masu albarka mai da muka ambata lokacin namu ya riga ya kawo jiki da haka nan zamu mu saurara insha Allah sai mun zo darasi na gaba sai mu karkare wannan gaba da kuma sauran bayani da zamu ji akan abin da ake faɗi yayin da aka ɗago daga ruku'u Allah maɗaukacin sarki ya kara mana fahimta na addinin sa ya ƙara datar da mu akan koyi da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma ba mu aikin ikon aiki da sunnan a bisa fahimtar magabatan mu na kwarai malaman mu da suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ya kansu da rahma malaman mu da suke rayu Allah ya kara musu albarka a cikin rayuwarsu Allah ya gafarta mana kurakuran mu ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika